alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ajma'in amma ba'd yan masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wannan barkamu da a tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun yi magana akan muhimman yakukuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi duk da cewa faro daga yakin badar wanda shine yaƙi na farko da allah ya ba musulmi nasara akan kafirai suka kassara su har zuwa gazwatul fatih wanda a nan ne musulmai suka samu dama suka kassara wato kafirai wanda har zuwa gazwatul fatih wanda a nan ne musulmai suka kawo karshen barazanar da ƙurayshawa suke wa musulunci kuma a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna asalin wato rahamar da take cikin zuciyar shi tun da dama tun asali duk ya kukonan da aka yi ba wai a sarran annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su ba a'a takura mai aka yi matsa mai aka yi an yi kokarin a hana shi abin da yake soyayya ne shi yasa ya kokari ya kare kanshi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana tun lokacin da ya fara shar'anta yaƙi yake cewa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrin laqadir wato waɗanda aka yaƙe su wato musulmi kenan an zalunce su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu izini da su kare kansu wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya waɗannan kukuwar ya kuma ya waɗannan kukuwar amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi tsarurruka da dama a yaƙe-yaƙen shi inda baya kashe mata ba a kashe yara hakanan ba a kashe tsofaffi hakanan duk wanda ya ware kanshi ko da maji karfi ne majiyin karfi ya ware kanshi yake bauta a ya ware kanshi a wurin bauta bai shiga yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma ba a taɓa shi saboda dama asalin manufar yaƙin ba wai don a kashe mutane ba ne a'a waɗanda suka tsaya suka yi ƙoƙarin kawo musulunci matsala ne su ne kawai Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya yaƙe su a wannan haɗuwar za mu duba wani ɓangare na rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda za mu duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mai wasu daga cikin muhimman rukunan musulunci sallah dai dama mun riga mun yi magana game da ita Allah subhanahu wataala ya shar'anta ta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana maka a lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji zakka kuwa Allah subhanahu wataala ya shar'anta ta a shekara ta biyu bayan wato yin hijira hakanan azumi ma Allah ya shar'anta shi a wannan shekarar hajji ko Allah subhanahu wataala bai shar'anta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba sai a shekara ta tara bayan hijira da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mai haji annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada babban abokin shi kuma babban kwamandan shi wato sayyidina Bakar dan ya zamo amirul hajji na duniya na farko wanda sayyidina abubakar ya jagoranci wannan hajjin kuma a wannan hajjin ne aka tsara wasu tsare-tsare inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani kafurai da wato zuwa ɗakin ka'aba saboda yin hajji saboda hajjin da suke yi ya saba wa hajjin da annabi ibrahim ya koyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda hajjin da suke yi ya saba wa hajjin da annabi sallallahu ya saba wa hajjin da annabi ibrahim ya koyar ga asalin hajjin annabi ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda yake da shekara ta zago ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita makka domin ya yi hajji wannan hajjin nashi shi ake walakabi da hajjatul wada wato hajjin bankwana an sa mai suna hajjin bankwana ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wani hajji a musulunci ba ban da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tsara fita wannan hajjin ya tura wa sahabbai duk inda suke a cikin ƙauyuka ya musu bayanin cewa yana da shirin tafiya hajji annabi ya yi haka ne ba don komai ba sai kwaɗayin da yake da shi na sahabbai su zo su ga yadda yake yin ibada domin su yi ta kamar yadda yake yi saboda kamar yadda dai muka riga muka faɗa a baya addinin musulunci ba da ka ake yin shi ba dan ka zo ka yi wani abu addinin musulunci matukar ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya ba wannan abin certificate matukar ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya koyar da shi Allah ba zai karɓi wannan abun ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma baya son mutanen shi baya son sahabban shi su yi aikin baban giwa baya son mutanen shi wato su yi abin da ba shi Allah subhanahu wataala ya umarce da shi ba shi yasa ya tura musu domin su su halarci wannan hajjin a sahabbai da dama wanda adadin su ya kai wajen dubu ɗari su ne suka halarci hajji tare annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance lokacin da ake wannan hajjin yakan faɗa musu yake cewa khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum wato ku koyi aikin hajjin ku daga guna domin banda masaniya cewa ko zan iya saduwa da ku shekara mai zuwa ko kuma ba zan iya saduwa da ku ba da aka zo ranar arafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata huduba mai shiga jiki sosai inda ya shimfiɗa wa mutane irin tsarin da ya kamata su kasance a rayuwarsu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa mutane yadda ya kamata su ta'amuli tsakaninsu da juna inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa mutane cewa su haɗa kansu kada su rarrabu kada su koma suna yaƙar juna bayan tafiyar shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatarwa da mutane haramcin cin riba domin riba ba komai ba ne illa wata hanya ta cin dukiyar mutane a barna inda masu kuɗi masu ƙarfi za su dinga tatsan marasa ƙarfi maimakon su taimaka musu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haramcin kashe ɗan adam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haramcin kashe ɗan adam inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yake ce musu wannan ranar wata rana ce inda suka faɗa mai wannan ranar wato rana ce ta yawmun nahar rana ce mai tsarki wanda take rana ce yawmun nahar rana ce wanda take ɗaya daga cikin ranakun watan zulhijja wanda wata ne da aka haramta yaƙi sannan kuma a cikin gari mai alfarma wanda shi ma gari ne aka haramta yaƙi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu jininku da kuma wato eh, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wato jininku wato kashe junanku kenan da kuma cin zarafin junanku haramun ne a kanku kamar yadda ranar nan take da daraja haka a cikin irin wannan gari a cikin irin wannan wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi yake cewa shin na isar da sako shin na isar da sako shin na isar da sako wanda anan sahabbai suka mai shaida na cewa lallai ya isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya turo shi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai guce ba yana bayyana wa al'ummar shi yadda ya kamata su yi zamantakewa inda ya nuna musu yadda ya kamata su kula da matansu su yi zamantakewa da su inda yake cewa lallai matanku wasu mutane ne da allah subhanahu ta'ala ya danka su amana a hannunku ku kula da su ku kula da haƙƙinsu ku ci su ku ciyar da su ku shayar da su ku tufatar da su ku ba su duk abin da allah subhanahu ta'ala ya sanya wajibi ne a kan ku ba su wanda wannan zai nuna ma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan zai nuna ma irin yadda addinin musulunci yake da kulawa da haƙƙin mata tun lokacin da duniya ma bata san wani abu da ake cewa haƙƙin mata ba shi yasa duk waɗanda suke wani ihu yanzu suke zargan musulunci da cewa musulunci bai kula da haƙƙin mata ba su kansu sun san cewa abun ba haka ba ne saboda wannan ɗaya ne daga cikin wasiyyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yawa al'umma shi wasiya da shi wanda ya umarce su da su kula da shi kada su sakaci da shi su kula da matansu su ba su haƙƙinsu su ciyar da su su kuma tufatar da su su kuma ba su abin da Allah subhanahu wataala ya dora a kansu a matsayin wajibi wanda da za mu ɗan yi duba ɗan kaɗan zuwa ga masu ihun kare haƙƙin mata a yanzu za mu ga matansu ba sa iya samun irin wannan domin matansu dole ki fita ke neman abinci matan musulmi kuwa ba dole ki fita ke neman abinci ba wajibin mijinki ne ya ciyar da ke matansu dole dole su je kasuwa matansu dole ya zamo ko da gidan da za a siya suna da wani kaso matansu dole su ba da wani gudunmawa tasu wajen biyan kuɗin yara na makaranta matansu dole su fita matansu dole su fita su yi wahala irin yadda maza suke wahala wanda matan musulmi ba sa irin wannan wahalar saboda me saboda irin haƙƙin da Allah subhanahu wataala ya dora wa maza saboda irin haƙƙin da musulunci ya kare musu saboda me saboda irin haƙƙin da musulunci ya kare musu banda wannan annabi sallallahu alaihi wannan kadai kenan daga cikin wasiyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wato hajjatul wada wato hajjin bankwana kuma waɗannan wasu ne masu girma wanda ya kamata musulmi su ba su himma sosai musulmi su kiyayi cin riba domin riba zalunci ne taka zalunci ne mai ƙarfi ne yake taka mara ƙarfi hakan su kula su daina zubar da jinin 'yan uwansu saboda kashe musulmi haramun ne kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a wannan wasiyar da bayan wannan wasiya ne bayan kuma wannan hajji ko kuma ana cikin wannan hajjin ne allah subhanahu ta'ala ya sauko da aya a cikin suratul ma'ida inda yake cewa اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واتو أرانا إرن تيوني نتكا مكو أدينكم نكما تكا مكو نعمتا نكما زا أمكم مسلمتي دومي زما الديني wanda daga wannan ranar daga wannan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko kuma daga wannan ranar ne duk wata ibada da mutane za su yi wanda ba a yi ta ba a wannan lokacin aya ba ta sauka da ita ba to ta zama bid'a ana cikin yin wannan hajjin ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da aya wadda ta nuna cewa ƙarshen wato manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ƙarshen zaman shi a duniya ya zo Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wato a rana ta yau wato ranar juma'a wadda ita ce ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye ba arfa kenan a wannan ranar na cika muku addininku babu wani abu da ya rage a addinin nan da ban cika shi ba hakanan na cika muku ni'imata sannan kuma na yarje muku musulunci ya zame muku addini wanda da wannan ayar ne da saukar wannan ayar ne musulunci ya cika ya zama duk wani abin da zai zo daga baya wanda ba addini ba ne a wannan lokacin ba zai taba zama addini ba saboda allah ya riga ya cika addinin shi duk wani wanda ya zo da wani abu bayan wannan ya ce shi ma addini ne to kamar yana karyata wannan ayar ne na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addini ko kuma yana karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah ya cika mai addini ya umarce shi da wannan ibadar amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai isar da ita ba kawo kowane ɗaya daga cikin waɗannan wato saba wato karyata Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma zargin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ɓoye wani bangare na manzancin da Allah subhanahu wa ta'ala ya koshi da shi ba karamar matsala ba ce saka yan uwa sai mu kula duk abin da za mu yi mu yi kokari mu tabbatar cewa lallai annabi ya ba da damar ayi wannan abin to bayan an gama wannan hajjin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida inda bayan ya koma gida ne wato ya fara rashin lafiya wanda da ayan nan ne ta sauka wasu daga cikin sahabbai suka fahimci cewa lallai aikin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kare kamar irin na abubakar radiyallahu anhu wanda a lokacin da ya ji wannan ayar sai ya kama kuka sauran sahabbai suna munna addini ya cika shi kuma yana kuka kukan da yake yi ba na komai bane sai sanin cewa wato zaman zamansu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wanda wannan ba kuma yake nunawa ba sai irin kaifin ilimin da sai na abubakar yake da shi domin duk ɗaukacin sahabbai ba wanda ya irin wannan fahimtar sai shi ko da aka koma garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamu da rashin lafiya rashin lafiyar ya fara da zazzabi ne na ko da koma garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu abubuwan da suke tabbatar da cewa lallai kuwa yana ban kwana ne da duniya inda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani dare ya kira wato bararren bawan shi wanda ake kira da abu muwaihiba ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina cikin wani dare sai ya kira bararen bawan shi wanda ake kira da abu muwahiba ya ɗauke shi suka tafi baki'a wanda gata nan kusa da mu anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa waɗanda suke baki'a addu'a mai tsayi bayan ya ga musu wannan addu'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da rana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi dutsen uhudu inda anan ne aka birne sahabban da suka yi shahada a yakin uhudu su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wato addu'a sannan daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin madina ya hau mimbari yawan mutane wato bayanai wanda ya nuna kamar wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ban kwana ne da mutanen garin madina ya yi ban kwana da matattu ya kuma yi ban kwana da rayayyu a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rashin lafiyar shi wanda kamar yadda na aisha radiyallahu anha ta bamu labari ta ce wata rana ina ɗaki na ina ciwon kai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ke tambaya ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ya saba duk lokacin da ya zo wucewa ta daki na nakan mai magana to amma wannan karan da ya zo wucewa sai ya gabance mai komai ba sai ya shigo tambaye ni ko menene ya same ni sai nake faɗa mai cewa kaina yana ciwo da na faɗa mai haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wasa na masoya yake cewa na aisha kin ga ko da zaki mutu da sai in miki wanka in je in binne ki na aisha nan da nan sai kishi ya taso mata sai ce ai dama na sani so kake na mutu saboda ka samu daman wato so kake na mutu ta ce ai dama na sani allah allah kake na mutu da zarar na mutu kuma na tabbatar zuwa za ka yi wannan ɗakin nawa ka ba wata daga cikin kishoyina annabi sallallahu alaihi wasallam nan yi dariya sai ke ce mata ai ni ma kaina na ciwo inda ke ma bal ana wara sa wato ni ne kaina yake ciwo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara rashin lafiyarsa wanda farkon rashin lafiyar yana da dan karfi ya kasance yana fitowa a yi sallah da shi amma da abun ya yi tsanani sai ya zama baya iya fitowa a yi sallah da shi amma da ciwon ya yi tsanani ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya fitowa a yi sallah da shi ba sai ya nada babban abokin shi babban kwamandan shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya jagoranci musulmi a wannan ibada mafi falala wato ibada ta wato sallah wanda duk wata ibada da musulmai suke da ita ba ibada da ta kai ta daraja wadda dalilin wannan nadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai nema ya sa sahabbai suka ga ba wanda ya fi cancanta ya gaji shugabancin musulmi an banda sayyidina abubakar wanda shine ya gaji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shugabantar su a wannan ibada mafi girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi wato ya kasance yakan raba kwana tsakanin matan shi har a cikin wannan rashin lafiyar tashi idan kwanan wannan ya zo yakan je kwana ɗakinta in kwanan waccan ya zo yakan je kwana ɗakinta amma da ciwon ya tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta amma da ciwon ya tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara matan shi ya musu magana da take nuna kamar neman izini yake a gunsu da su ba shi dama da ya zauna a wuri daya inda matan suka fahimci haka suka ba shi daman da ya jinya a ɗakin na aisha allah ya kara mata yadda a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da jinyarsa har zuwa lokacin da allah subhanahu wataala ya ɗauransa kafin allah ya ɗaura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita sayyidina ali bin abi talib da alfadl ibn abbas wato dan bafan abbas kenan suna rike da shi ya shiga wato ya tafi masallaci ya yi wa musulmai wasiya ya kuma ƙara nusar da su game da muhimman al'amura na addininsu bayan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo cikin gidan shi inda allah subhanahu wata'ala inda anan ne kafin wannan kuma lokacin har ma ya nemi da ya rubuta musu takarda game da wani abin da in sun rike shi ba za su samu matsala ba kasancewar rashin lafiya ta yi tsanani da irin tausayi da sabai suke wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar ya ce ai littafin allah ma ya ishe mu ba sai ka rubuta wani abu ya kai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu so mu wahalar da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai rubuta wannan takaddar ba kuma wannan ya faru ne a ranar alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tsawon kwanaki hudu bayan wannan maganar kasancewar ya ga cewa sun fahimci abin da yake nufi wasiyar da yake zai musu wanda yake wasiyar da yake so ya rubuta musu a wannan takardar sun fahimce ta yasa tsawon wannan kwana hudun annabi sallallahu alaihi wasallam bai rubuta ta ba domin da tana da muhimmanci da kuma domin da wasiyar nan ya san ba su fahimce ta ba ko kuma da wani bangare ne na aike da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai wanda bai isar ba mun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fasa isar da wannan wasiyar domin sabai sun ce kar rubuta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda wahalhalu da kuma gaba da kuma cutarwa mutanen makka ba su hana shi ya ci gaba da yada addinin nan ba ta yaya wannan maganar da sabon suka mai ta hanyar tausayi da kuma nuna tausaya mai da suke yi za ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki rubuta wannan takarda ko kuma ya ki isar da wannan sako annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi shi ranar litinin inda Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ne a ranar ta litinin wanda ya zo daidai da ranar goma sha biyu ga watan rabi'ul awwal ga watan rabi'ul awwal wato shekara ta goma sha ɗaya bayan hijirar shi kenan wanda a wannan lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 63 a duniya ya cika shekara 63 a duniya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sahabbai sun taru an yi mai wanka wanda sayyidina ali bin abi talib da kuma al-fadl ibn abbas da kuma da kuma al-fadl ibn abbas da kuma wani daga cikin wakili na mutanen garin madina su suka mai wanka aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bar mana addinin musulunci kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi kuma haƙƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mu mai biyayya akan duk abin da ya zo da shi na addinin musulunci mu ba abin da ya ce mu bar abin da ya hana kada kuma mu bauta wa Allah subhanahu wataala sai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a duka duka a nan za mu tsaya nan lokaci mana halinsa sai kuma in allah subhanahu wata'ala ya sake hada mu a haduwa ta gaba za mu ci gaba subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh